Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango da da biyu biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. Da kuma Alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA Hausa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Lahadi 26 ga watan Mayan shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. shugaban amurka donald trump da babban mai baya shawara kan harkar tsaron ƙasa maganar ta bambanta akan tsananin barazanar da koriya ta arewa ke haifarwa a wani sakon twitter da safe yau lahadi daga tokyo trump ya yi magana da ta saba wadda john bolton ya yi wanda ya faɗa manema labarai cewa ko shakka babu gwajin makamai masu linzami na baya-bayan nan da koriya arewa ta yi ya saba wa dokar majalisar ɗinkin duniya wannan magana da bolton ya ita ce ta farko da wani jami'in gwamnatin amurka yi da ke nuna cewa gwajin makaman da koriya ta arewa ta ya saba dokar majalisar ɗinkin duniya a sakonsa na twitter da ya kafe trump ya ce koriya ta arewa ta harba wasu ƙananan makamai waɗanda suka damu wasu mutane na da wasu amma ba ni ba haka kuma shugaban na amurka ya bayyana kwarin gwiwarsa akan shugaban koriya ta arewa kim jong un cewa zai rike alkawarin da yi na ci gaba da soke shirinsa na nukiliya An rantsar da shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa a baina sauran shugabannin kasashen yankin da sauran jama'a masu yawan wajen dubu talatin a jiya Asabar a wato Pretoria babban birnin kasar. Na yi farin ciki da saduda da amana da kuka danka mini in ji Ramaphosa wanda ya kara da cewa kuma ina sane da irin kalubalen da ƙasanmu ke fuskanta amma kuma na kwana da sanin cewa mutanenmu na cike da fatan ganin fiyayyar makoma Ramaphosa ya hau gadon mulkin ne a bara bayan da aka tilasta ma mutumin da ya gada Jacob Zuma yin murabus sanadiyar tabar gaza iri wato iri-iri na almundahana ciki hada yin amfani da wajen dala miliyan 20 na gwamnati wajen gudanar da gyare-gyare a rukunin gidajensa. jam'iyyar nelson mandela na ci gaba da mulki tare da zaɓar ramaphosa amma farin jinin ta ya ragu a karan farko cikin cikin wannan shekarar jam'iyyar anc ta ci zaɓe da ƙuri'u ƙasa da kashi 60 cikin 100 to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata kotun majalisar ɗinkin duniya ta umarci ƙasar rasha cikin gaggawa ta saki jiragen yakin ƙasar ukraine uku da ma'aikatan jiragen sama da wato sama da ashirin waɗanda aka kama a watan nuwamba wata bayan wata gwagwarmaya a yankin kirimiya kotun ƙasa da ƙasa ta majalisar ɗinkin duniya da ke jamus wadda ke shari'a kan dokokin teku ta bayar da umarnin jiya asabar bayan wani zaman sauraron ƙarin da ta yi a farkon watan nan an kama jiragen ukraine ɗin ne lokacin wani fito na fito ranar 25 ga watan nuwamba a yankin tekun rasha wanda shine arangama ta farko tsakanin sojojin rasha da ukraine tun lokacin da moscow ta mamaye yankin crimea wanda ake ɗauka a matsayin ya saba doka Ukraine dai ta tsaya kan cewa Rasha ta dakatar da jiragenta a tekun Baharum lokacin da suke komawa daga birnin Odisa. Ukraine ta yi jayayya cewa dokar ƙasa da ƙasa ta kare jiragenta daga irin wannan kame ƙarƙashin dokokin teku yau lahadi ita ce rana ta ƙarshe da masu hawa babura da ake kira rolling thunder za su yi maci ranar bikin tunawa da sojojin amurka da suka kwanta dama a birnin washington dc ga yawancin mutane kungiyar da ta kwashe sama da shekaru goma tana maci akan babura ta zamto wani bangare na bikin memorial day da ake yi a nan birnin washington an kafa kungiyar rolin tanda ne domin wayar da kan al'umma kan mutanen da suka bauta wa ƙasa da suka rasa rayukansu ko suka ɓace lokutan yaƙi a amurka shugaban kungiyar rolin tanda arti mila ya ce takaicin aiki da ma'aikatar tsaro ta pentagon ya dame su game da macin da suke duk shekara domin bikin tunawa da mazin ya ce masu ɗaukar nauyi da masu taka rawa a wannan maci da kuma masu sayar da kayayyaki ba a bari sun shiga harabar pentagon ba a shekarar ta gabata duk da cewa kungiyar ta biya duk wasu kudade da ake bukata na neman izini. daga karshe hukumomi a afghanistan sun ce sun kama kusan mutum 100 ciki har da 'yan sanda da ke alaka da harbin bindigar da aka yi lokacin kungiyar wasan kwallon cricket ta samu nasara kan takwar ta pakistan a wasan neman shiga cin kofin kwallon cricket ta duniya wadda za a fara a mako mai zuwa mai magana da yawon ma'aikata harkokin wajen cikin gida ya tabbatar da matakin tsaron da aka ɗauka yana mai cewa harbin bindigar ya ta akalla mutum goma nasrat rahimi ya ce an kama waɗanda ake zargi ne da a birnin kabul haka kuma a gabashin lardin nangahar da kos waɗanda baki ɗayan suna kusa da iyaka da pakistan labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. Shirin da kan kawo labarun zaɓe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar. Mun karɓi rahoton karɓar mulki kuma za mu san matakin da za mu ɗauka kan bashin naira biliyan ɗari da goma da aka tara mana. yaji ji gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya. PDP Adamawa na zargin APC da neman haddasa mata fitina da jama'a da suka zaɓe ta ta hanyar gadar da nauyi. Ya ake ririta nasarar zaɓe ne. Kwararre kan ayyukan raya kasa injiniya Abubakar Baffa zai shigo shirin. Za mu ci gaba da kawo sharhin da babban lauya Aliyu Umar ya yi kan shari'un zaɓe. Waɗannan da ra'ayi kan zaben shugaban majalisar dattawa za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Gabanin shan rantsuwar shiga ofis ranar Laraba ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a karo na biyu da kuma gwamnoni 29 da aka gudanar da zaben su gwamnoni da za su karba musamman ma daga wannan jam'iyyar zuwa waccar na nazartar rahotannin kwamitocin karbar mulki da suka mika musu ga zababben gwamna Muhammadu ya Yahaya na APC da zai karba daga hannun gwamna Ibrahim Dan Kombo na PDP ya samu bayanin gwamnati mai barin gado za ta gadar masa bashin naira biliyan 110 to kuma kwamiti na mutane 30 har da daya sannan kuma sun yi aiki na wata guda ko mako biyar to kaga aiki ne babba aiki ne mai yawa na karɓi committee report kuma allah da zan yi nazari kyakkyawa zan kuma ba wa wanda ya dace shi ma su yi nazari domin mu haddada fahimtar me yake kunshi a ciki domin dai mu yi tsari mu yi dabarun da allah yadda za mu karbi gwamnatin a cikin nasara da yardan allah alhaji muhammadu yunus cikin rahoton kwamitin nan menene ya fi baka mamaki ko kuma dama ka yi tsammanin duk abubuwan da ka gani a cikin wannan rahoton cewa dama abubuwan sun faru a haka to ai ban duba cikakken rahoto ba amma kai ka ji abubuwa muhimmai wanda shi shugaban kwamiti ya dan sharhanta a lokacin da yake ba mu rahoto musamman kamar yadda aka ce ana bin mu bashi na naira biliyan ɗari da goma to kaga wannan abu ne mai firgitarwa dama ba zan tsammanci cewa babu bashi ba amma an ka duba kwatankwacin yawan wannan bashi da kuma ainihin ayyukan da suke ƙasa waɗanda zan ce ba wani aiki muhimmi da wannan gwamnati mai fita ta yi ta gama shi a yanzu idan ka ce jami'a ne ma ba a gama ta ɗauki ma'aikata an gama komai tana gudana ba idan ka ce asibiti ne ko kuma tasha ko kuma makarantar koyon ma nan da take duk ba wani aiki da ya taka kara kara da wannan gwamnati ta gama shi ta kammala yake gudana a yanzu da za a ba mutum kaga dole mutum ya ga cewa wannan kuɗi mai yawa ya bata kuma ba mu ga inda kuɗi ya bata ka ga dole ya dafa ta mutum to amma ba wani abu in Allah da Allah ba ya wa makulli ya bata za mu samu mafita da yarda Allah Allah kwanaki da muka yi wani labari da ya shafi wannan bashin ya zama da kuma wasu matakai da mukarraban wannan gwamnati mai shigowa ke cewa ita gwamnati mai fita tana ɗaukan wasu matakai da za su iya wahalar da kai idan ka hau kan mulki shin me za ka ce kan waɗannan labaru da ake cewa na ɗaukar wasu matakai da za su iya kawo ma kalubale idan ka karbi mulkin nan to waɗannan matakai ne ka kirga su mana sai in ji ko in ka faɗa dalla dalla sai in baka ansa akan kowane nazaru yawwa akwai maganar ɗaukar sabbin akwai ɗaukar ma'aikata masu yawan gaske banda maganar bashin kenan akwai ƙara a wasu girma sannan an samu labari ko watakila akwai raba wasu filaye da wasu abubuwa da suka shafi irin wannan tuni a gona duk mutumin da yake yake cikin hankalinsa ya san wannan gwamnati mai tafiya ce kuma ba ainihin mutumin da ya yaudari kansa ba ba wanda zai dauka a yanzu cewa za a bashi wata kwangila ta zanna ta dole ba tare da an tsaya an duba ya za ka ta ci gaba ta dole ba hausawa kan ce bashi an ji ne yana cikin kowa amma ai banda an jin wanda ya ce a'a ba zan karbi bashi ba Kwamishinan labaru na jihar Arewa maso gabas Umar Suleiman na faɗa ya ce zai so a yi 'yan wasa lafiya 'yan kallo ma kazalika. Ya kamata na farko abinda kowa zai shi ne yi tawakkali da Allah cewa shi mulkin nan Allah ne. Allah ne ke ba wanda iso a lokacin da iso. Kuma yadda cewa in an haɗa kai za mu samu jihar mu ta ci gaba. Saboda haka haɗin kan nan ya zama dole ba wai koma gefe za a yi wannan na sukan wancan wannan na sukan wannan ba. Haɗin kai za a yi kai da za ka tafi kai fatan abubuwan da kai Allah sa ya amfani jama'a kai kuma da wanda za ku zo sai kai fata in an zo a zo a sa'a Allah ya sa abubuwan da za a yi su amfani jama'ar Gombe baki daya to wannan haɗin kan shi ya kamata a yi kamar misali yanzu yan kwallo ne in suna kwallo za ka ga wannan sun sha wannan wannan sun sha wannan to wanda ba su sha ba za a ga su kowa a gefe ma har kuka suke amma kuma suna gaisawa da juna suna rungumar juna suna da wasa da dariya to haka ya kamata abu ya zama ba wai ya zama wani kuma masomin gaba ba ko wani masomi na tashin hankali ya kamata ya zama na duka ana cikin farin ciki da walwala kai kai murnar ka gama lafiya mai shigowa kuma ya murnan Allah sa shi shigo a sa'a. Mulika Adamawa inda nan kuma PDP karkashin zababban gwamna Umaru Fintiri ke nuna damuwa ga yadda gwamnatin Bindo jibril ta APC ke neman gadar mata ɗawainiya. mu na Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana wannan rahoto. Kwamitin shirya karɓar mulki da sabon gwamnan jihar mai jiran gado Ahmadu Umaru Fintiri kafa suka bankwado abinda suka kira wa da dukiyar jihar. Honorable Abdullahi Adamu Firambe da ke zama sakataren jam'iyyar PDP a jihar adamawa ya ce suna da shaidun cewa gwamnatin da ke shudewa tuni ta ce fanar da wasu kadarorin gwamnatin jihar da suka da filaye baya ga batun ɗiban ɗaruruwan ma'aikata da aka yi batun da ya ce da wata manufa aka yi domin kasar gwamnatin da ke shigowa. yanzu a cikin jihar adama musamman a nan headquarter na jiha duk wani fili na gwamnati da ka sani mutanen sun kama sun sai da shi hatta inda ake faki motoci a cikin kasuwa sannan kuma tun daga ran da suka faɗi zaɓe suna ɗiban ma'aikata ba dare ba rana ranar lahadi za ka ji mutane suna ministry wai suna nan ana musu data capture da sauransu domin gwamnati mai zuwa tana zuwa ɗora mata nauyi kuma duk abubuwan da ka gana lissafa maka na abdulaziz da izinin allah dole a gyara a kansu abin da ya kama ma da kuɗin yan fensho wallahi duk waɗannan abubuwa ba adalci a cikinsu ba ba yanda za a yi kai ka sa hannu cikin dare ko kuma ko akan titi ka ba mutum takarda ka ce ka sayar mishi fili shi kuma je kama gini ba dare ba rana kaga babu gaskiya a cikin waɗannan abubuwa ne shin kai da ka sai kayan ka tsakani da allah kai har ka natsu cewa wannan abu akwai adalci a ciki kai da ake baka aikin gwamnati a cika ka dubu ɗari da hamsin a cika ka dubu ɗari shin tsakani da Allah yanzu kai kana ga an maka adalci wanda ka bashi wannan abu ta hakan cin hanci da rashawa shi ma fa idan ya samu wannan ofisin wallahi ba abin da zai tuna sai dai aikatar da irin waɗannan abubuwa akwai wasu makarantu wanda suke gaba da sakandare an ba mutane aiki wanda qualification nasu ma bai kai ba zaka samu mutum takardar gama sakandare yake da ita amma wai an bashi ya je ya karantar a babban makaranta da ke gaba da sakandare in Allah ya da ire idan waɗannan abubuwa abubuwa dole ne a zanna a yi gyara a kansu. To sai dai kuma a martanin ta gwamnatin APC ta bakin kwamishinan yara labaran jihar Ahmad Sajo ta ko musanta waɗannan zarge-zarge da kwamitin karɓar mulkin ke yi. Babu gaskiya a wannan magana. Ba ni da masaniya cewa ana sai da gwamnati ko ga shi mai girma gwamna ko ga wani na kusa da shi. To ina batun kuma kan cewa gwamnatin da take shuɗa tana ɗaukan ma'aikata ko kuma ta ɗauki ma'aikata birjik a bar gwamnatin da za ta shigo da nauyi. Duk wani abu da ya shafi ɗaukan ma'aikata babu abin da wannan gwamnati ta yi wanda bai bi ka'ida ba ka'idoci ku suna na shimfide. a ofishin babban shugaban ma'aikata na jiha kuma duk abin da aka yi da ya shafi ma'aikata an bi wayannan ka'idoci akwai kuma mutum kan cewa suna zargin kan cewa yanzu gwamnati ma tana kokari ta nada shugaban jami'ar adama da wasu manyan mukamai da ta nada cikin kwanakin nan a dan lokacin da wa'adin take karewa ita ai wa'adin bai kare ba ko ai gwamnatin da wa'adin ta ya kare ne za ta daina aikin gwamnati da abin da gwamnati sai yanzu ta yi ne akan tana kan ita ce take da mulki ita kuma take kan iko ita ke da wa'adi sai ran da wannan wa'adin ya kare ranar ne za a ce da abin da suka yi ba su bi doka ba haka ne amasajo duk gwamnati na da wa'adi kuma ai bambancin demokuraɗiyya kenan ma da malokiya wa'adi. Wannan ya kawo mu ga sharhin kwararre kan ayyukan raya kasa injiniya Abubakar Baffa kan yadda ake tallafawa nasara bayan lashe zaɓe. Kamar yadda mu muka faɗi cewa akwai ga basu sukan kuɗi da yawa ga matsalan kuɗi tilas wannan gwamnatin na shawara a gare ta shine in ta hau za ta yi abin da ake kira za a ba da fifiko a muhimman abubuwa ba za a ɗauke su ga baki ɗaya a gaba haka nan ba in ka duba a halin da ake ciki a yanzu haka hanyoyi da yawa ayyukansu ya ɗaya an kuma sake ba da wasu sabbin hanyoyi maimakon ka ɗauki misali hanya a gaban ka guda talatin ga baki ɗaya ba aiko wanne ba to in ka ɗauki guda uku ko biyar a ciki kana yi to insha Allah kaga sai wa'annan sai a kai su gashi ma'ana akwai waɗanda bayan zaɓe suke kokarin su yi haɗama wajen gudanar da abubuwa da dama da sukan wayi gari kuma sai ya zama babu nasara sosai sai ya zama yawancin ayyuka ba a gama ba a gama ba haka ne abubuwa ai mu muna zato wasu ayyukan ko an yi saboda neman idara dawa jama'a su bada kuri'a an yi niyyar cewa abin nan kaman yaudara yaudara haka to ba a samu aka yi su ba ga alal misali aikin hanya kana aikin hanya ka tsaya ba a ci gaba ba saboda rashin biya kaga ko in ka sake bada wasu kuma ai kaga wannan ba a biyan ta aka biya aka bada wasu to kaga kuma dama ba shirin aikin aka yi ba injiniya ai duk gwamnatoci za su so kwararru don daura su kan turba da kaucewa yan bani na iya yanzu ga babban lauya Aliyu Umar kan shari'un zabe a da kafin a sa wannan kayyadar lokacin kowace state tribunal ɗaya ce take zuwa ita ce za ta yi na yan majalisu ita za ta yi na gwamna ita za ta yi na majalisar tarayya amma yanzu kaga an raba tribunal din majalisar tarayya da sanatoci daban take ta 'yan majalisar jiha daban take ta gwamna ta gwamna kawai za ta yi kuma in ya kama shi isa ake yin alƙalan da yawa lokacin rantsar da su zaka ga suna da yawa mm. amma dai mutum uku uku ne suke zama akwai reserve idan an ga ƙararrakin da aka kayar a state suna da yawa sai a ƙara musu tribunal ɗaya ko biyu ɗaya ko biyu ba mm. abin da zai hana su wayancan su yi wannan mm. bukata ne kowace zama tana da kamar alƙalai uku kenan da za su saurara eh, kowace tribunal tana da alƙalai uku da za su saurara amma a state guda at least yanzu kamar Kano na san da cewa akwai tribunal abin iri uku ne akwai ta 'yan majalisar tarayya akwai ta 'yan majalisar jiha akwai ta gwamna idan ƙararrakin nan sun yawa na tabbata ko na 'yan majalisa ko wani abin nan za a iya ƙarawa amma misali ba za a ƙara ta gwamna ba domin saboda ana ganin lokaci zai kuli yanzu ku tuna an shigar da kararraki fiye da 700 inda jihar imo ke da mafi yawan ƙarar yanzu kuma sai babin ra'ayoyi. sunana saliba kuro sabon fegi eh, shugaban kungiyar murya talaka na arewa maso gabashin najeriya kira da zamu sake har yanzu da ba za mu yi kasa gwiwa ba shine muna kira ga uwar jam'iyya ta kasa wato jam'iyyar apc da ta janye kudurinta na tsaye da mutum ɗaya tilo wadda shi zai jagoranci majalisan dattawan najeriya wadda hakan kuma ya saba kundin tsarin mulkin jam'iyyar apc da kuma kundin tsarin mulkin ita kanta majalisa ina so a yi la'akari da cewa dukkan sunan 'ya'yan jam'iyyar apc sanatoci su suke da majority a majalisar nan so saboda haka kuma an zo an ɗauki wannan wakilci an ba da shi a arewa maso gabashin najeriya a bari kokos na arewa maso gabas din su fita da ɗan takarar su ɗaya tilo da suke ganin cewa kuma duk da an cire ma an san dole ne sai an gudanar da zaɓe so don haka muke kira da babban murya da a bari a yi zaɓe a yi sakarar balu duk mutumin da allah ya bashi nasara ya zama jagora na gari wadda babu wani kace na ce hakan zai kawo haɗin kan al'ummar najeriya wadda kuma za a samu ci gaba ba kamar yadda muka samu koma baya a shekara ta dubu da sha biyar ba so muke yi ƙasan mu najeriya ta samu ta ci gaba ba wai ta sake ci baya a ce gara jiya da yau so muke a ce gara yau da jiya wannan shine ra'ayina masu sauraro gaba ɗaya ma da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da wakilanmu Ibrahim Abdulaziz Adamawa da Mahmud Ibrahim Kwari a Kano da kuma mai haɗa mana sauti Julie Gresham ni da Adamu kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. Madalla Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. To a Najeriya yayin da ake ci gaba da fama da matsalar tsaro a wasu sassan ƙasar musamman ma a arewaci. a yan kwanakin nan hukumomin tsaron kasar sun yi ta ikirarin nasarar cafke 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane da dama a wasu jihohi daga yankunan tsakiyar arewacin najeriya da arewa maso yammaci cikin makon da ya gabata a cikin makon da ne dai aka samu karin wasu hare-hare da suka sanadiyar mutuwar mutane da dama a yankin karamar hukumar batsari da ke jihar katsina lamarin da ya sa shugaban muhammadu buhari ya gayyaci gwamnan jihar aminu bello masari zuwa fadarsa domin jin yadda al'amuran tsaro ke kara taɓarɓarewa kamar yadda rahotanni ke nunawa dangane da haka ne wakilin muryar amurka hassan na kaina ya zanta da dr kabiru adamu mai shari kuma ƙwararre a fannin tsaro inda ya fara da tambayarsa yadda suke auna irin nasarar da hukumomin tsaro ke cewa suna samu yayin da rayukan mutane ke ci gaba da salwanta so zai yi wuya a fito da alƙaluma kai tsaye na cewa ga yawan waɗannan 'yan bindiga dalili ko don har yanzu ba wata kafa ko na hukuma ko mai zaman kanta wanda ta iya tantance yawansu amma muna iya kiyastawa cewa saboda dazuzzukan da muka sani cewa suna ciki kusan guda biyar manya-manya kenan ko shida banda kananan da ake da shi to kaga a wannan wadda ita rundunar sanda ta ta fitar na ce mutum casa'in da uku daji ne ɗaya daga cikin wannan guda biyar ɗin to kuma akwai hasashen da ake na cewa ba ma ba ma dukkansu da ke nan a bangare ɗaya nan a bangare a na biyu kuma akwai hasashen ma da na cewa babu wata kafa mai zaman kanta wadda ta iya tabbatar da cewa ga lokacin da aka kama wayannan wayanda ita hukumar 'yan sanda ta gabatar da. wato akwai ikirarin da ake yi na cewa mai yiwa kila wa'annan ba wai lokaci da bane aka kama su duk da yake mun san lokacin da aka kama shi wannan aka fara shi operation in eh, of ada to amma lalle kamar yadda muke babu kafa mu zaman kanka wata tabbatar da wannan abu wani abu kuma mai muhimmanci shine rashin yadda ita rundunar 'yan sanda ba ta gabatar da wa'annan eh, wa'anda ta kama gaban eh, hukuma kotu kenan a hukuntar da su don a tsari na dokar kasa ko ita kadai ke da dama ta tabbatar da cewa mutum ya yi laifi to kawai kenan har yanzu su wa'annan suna fagen cewa tuhuma um, wanda ake tuhuma ne. idan muka duba yadda su 'yan sanda suke ikirarin samun nasara bisa irin wannan kame da suke ta yi kama daga lokacin da aka kaddamar da wannan shirin na operation pop ada zuwa yanzu wannan wani lokacin sukan yi kama amma kuma akan ci gaba da irin wannan aika aika a duk da suke waɗannan ayyuka ɗin me wannan yake nuna wani a tsaro a wannan yanki namu to a takaici dai yana nuna taɓarɓarewan shi kanshi tsaron da kuma rashin ah, martaban su ainihin hukumomin da suke sha'anin tsaro da kuma uwa uba rashin ingancin tattara bayanai da tantance shi da kuma ah, wato sarrafa shi yadda ya kamata. don akwai umarni a baya-bayan nan wanda shugaban kasa ya bayar na cewa a mamaye dazuzzukan nan To ba mu da fahimtar cewa su jami'an tsaron nan an ka hada da su 'yan sandan da kuma sojoji cewa an mamaye dazuzzukan sosai lokacin da aka mamaye dazuzzukan nan aka ɗau matakai na hana aukuwan irin wa'annan eh, lamura na ko satan jama'a na kafin kudin fansa kafin misali ne batun an samu eh, rage ga shi wannan sa'asa da ake eh, abu na biyu kuma mai muhimmanci har yanzu ita gwamnati A dai bangaren majalisa wato zartarwa na majalisar tarayya bata riga ta yanke hukunci ba ko ta tau matsaya akan bayar da kuɗin fansan nan lalle akwai tantan da ake da shi na cewa yanzu harka na face-facen zama na kaɓa wasu kansa ya riga ya zama kama masana'anta ne wanda matasa na tasowa tana ganin ribar da ke ciki kuma tana shiga to ya kamata a yi maza-maza a ɗau yanke hukunci ko a yi doka akan karɓan kuɗin fansan nan shi zai taimaka ya rage wannan dama da su ɓarayin ke yi da kuma matasa da ke shiga cikin al'amarin. kamar wannan shirin na 'yan sanda na operation pop ada kana da kwarin gwiwar cewar zai iya samun nasarar kakkaɓe waɗannan 'yan bindiga da masu mutane a Najeriya? Wato shi aikin 'yan sanda na kama mai laifi abu ɗaya ne daga cikin ah, a tsari da ake da shi na hukuntar da mai laifi wasu abin da turanci ake ce ma criminal justice system to komai kokarin da suke na kama shi mai laifin in har ba wai hukuntar da shi suke ba su gabatar da shi gaban kuliya su tattare shaidu wanda zai gamsar da ah, shi alkali na cewa lalle mutumin na yayi laifi a hukuntar da shi to wannan shi zai zama horo ga wani ma wanda yake da niyyar ya shiga irin wannan al'amari ah, ko ta aka abu na biyu mai muhimmanci ah, ribar da su waɗanda ke waɗannan tace-tacen jama'a don karɓar kuɗin fansa suke samu wato kuɗaɗen nan da suke karɓa dole ne a doka a karfafa doka na yadda ba za ta dinga cin amfanin ribar ba wato a hanyoyi da za a bi na bin kudaden a kuma rage dama da suke da shi na amfani da kudaden bayan ma sun karɓa kina kama wanda ke rike da kudaden a kuma hukuntar da shi. you sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Afrique avec la